قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى sai annabi Musa ya ce, Ubangijinmu shi ne wanda ya ba komai kamanninsa yadda ya dace da shi, sannan ya shiryar da ababen halitta zuwa ga abin da ya halitta masu.